ya shirguwan ya ɗau saiti.
Shiga wuta ka Sai ɗan kuma faɗi.
sun kace a yau mai.
Shiga wuta ka ɗan APC faɗi.
APC APC.
Shiga wuta ka ɗan faɗi.
Gawa sai da ɗan mauɗi.
Shiga wuta ka Na ɗan san faɗi.
wani rawa kamar koɗi.
Shiga wuta ka Wani ɗan masu faɗi.
da kokari gwanin taɗi.
Shiga wuta ka ɗan Sai an faɗi.
bayan fage da ibadi.
Shiga wuta ka ɗan faɗi.
Gawa sai da ɗan mauɗi.
Shiga wuta ka ɗan Malam faɗi.
Umar na mai da ɗan mauɗi.
Shiga wuta ka Ya ɗan faɗi.
tozo nan gaban ka kai yaɗi.
Shiga wuta ka Da ɗan bangare faɗi.
in jigawa sai malam.
Shiga wuta ka ɗan Malam faɗi.
Umar na mai da ɗan malam.
Shiga wuta ka ɗan Sai ɗan faɗi.
mauɗi in jigawa.
Shiga wuta ka ɗan Allah faɗi.
ne ba ka baiwa.
Shiga wuta ka ɗan Na faɗi.
bangare mai kula da kowa.
Shiga wuta ka ɗan faɗi.
Kai ce a baro giwa.
Shiga wuta ka ɗan faɗi.
Birni karkarar jigawa.
Shiga wuta ka ɗan Sai faɗi.
ɗan mauɗi.
Yan Birni jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Birni ɗan mauɗi.
Yan Barka jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Barka ɗan mauɗi.
Yan Barka jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan
Yara ɗan mauɗi.
jigawa. Yan Matasa jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan Sanatoci jigawa.
ɗan mauɗi. Gwamnati ɗan Yan jigawa.
mauɗi.
Yan Kansiloli jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Hawatu ɗan mauɗi. Gajiyamomi hoɗi.
Yan Yatsu jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Kwamishinoni ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Girgizo ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Yamgizo ɗan mauɗi. Kowa Yan jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan Shafa jigawa.
ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Wagadu ɗan mauɗi. Gwamna ɗan mauɗi.
Yan jigawa. Yan Na jigawa.
Zakari ɗan mauɗi. Na Yan jigawa.
Nasibi ɗan mauɗi. Na Yan Basiru jigawa.
Muhammadu ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Isa ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Isa ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
Yaba ta faɗi.
Yan jigawa.
Ido ɗan koɗi.
Yan Kowa jigawa.
ya faɗi.
Yan Wasu mai da jigawa.
fari shuɗi.
Yan Kuma jigawa.
sun faɗi.
Yan Yan jigawa.
bariyar sauɗi.
Yan jigawa.
Kuma sun faɗi.
Yan jigawa.
Mace gwamna Aminu Rola ɗan mauɗi.
Yan jigawa.
da shugaban jam'iyya aminu kiskis dan modi Yan isa jigawa.
gera waya aminta da dan modi Yan jigawa.
na ka zaure sannata a su dan modi Yan sanata jigawa.
kuma sabanan kudu su dan modi Yan kamar jigawa.
malam majori shi ma dan modi Yan jigawa.
shirkumar sakataren kudin mu na jam'iyya Yan jigawa.
kuma lisani yan kumal ku yi mun murna a suwabar dan modi Yan jigawa.
su dan modi Yan jigawa.
Allah ko shi kwamishina sai dan modi Yan jigawa.
APC Yan jigawa.
APC Yan jigawa.
Sakon bashir kuma da na zafi kuma na tare da dan modi yan jigawa yan jigawa jigawa ta ka dan modi A sai fura a sai nono.
na jigawa tun tsiya ta yi sama mun musu suke laiwa Ya jiga wata ka ɗan moɗe.
a sai fura a sai nono Ya jiga wata tsaya ce sama mummusin suke ka ce nema.
jigawa ta ka dan modi tun tsiya ka gwalle ma sai fura a sai nono mun muna mu Ya jiga wata ka ɗan moɗe.
na gode Jiga wata tsaya ce sama mummusin suke nema.
ya waye dungunan sarki zirjalali gatan Ya jiga wata da ɗan moɗe.
Ya jama'ar sarkin sarki gare ka kukan mu.
A sai fura a sai nono.
Abubuwan na zai ka dafa mana da muka da 'yan san mu.
Ya jiga wata ka ɗan A moɗe.
riga wasai da ɗan modu ma a yin batun Ya lewa.
jiga wata ka ɗan moɗe.
A sai fura a sai nono.
Ya jiga wata tsaya ce sama mummusin suke nema.
Allah ka ƙara tsira da isa ga shugaban kauni.
Ya jiga wata da ɗan moɗe.
Masu masu kowa ya bike shi zai ga alfanu.
A sai fura a sai nono.
Na hali sahabbansa da sun karaya addini.
Shiga wuta ka dan moɗi.
Allah ka sa da ni har ɗan modu ajalin lewa.
Shiga wuta ka dan moɗi.
A sai fura a sai nono.
Shiga wutan tsaya ce sama mummusin suke A nema.
gadon jigawa ya kyauti ya dangwala wa cancanta.
Shiga wuta da dan moɗi.
Inda kana bidar cancanta ka bi mu kawo ta.
A sai fura a sai nono.
Yayan jigawa mun gada da mai kama ake kota.
Shiga wuta ka dan moɗi.
A sai fura a sai nono mun ci kwal uban lewa.
Shiga wuta ka dan moɗi. Shiga wutan tsaya ce sama mummusin suke nema.
Ita tambari na sarki ne jini a kwasai gwamna.
Shiga wuta da dan Ba moɗi.
jigawa mun buɗan modi da yar manoni tallona.
A sai fura a sai nono.
Allah ne ya baka gwamna a jigawa don mu Shiga amfana.
wuta ka dan moɗi.
kai muke bukata don arziki ya kankama Shiga wuta ka dan moɗi.
a sai fura a sai nono Shiga watan tsaya ce sama mummusin suke nema.
ga mai jigawa malam umar na wajen zaki Shiga wuce da ɗan moɗi.
dan babu tantama amsan yin ka hau akwai aiki A sai fura
taimaka maka malam uba ga malam Da jigawa ta kaɗan motsi.
na sai fura a sai nono Da jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
daga ayyukan da gwamna ba dare mun gode Da jigawa sai da ɗan motsi.
yanzu gashi gwamna dan moduwarsu zai bude A sai fura a sai nono.
da kai da gwamna tarihi babu ran da zai shuɗe Jigawa ta kaɗan motsi.
Ajiyawa kai ka tsara ta wancan ya zub da takarwa Da jigawa ta kaɗan motsi.
na sai fura a sai nono Da jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Don mai fushi da yin Allah ya wahala da barcin shi.
Da jigawa sai da ɗan motsi.
Dan modi ne da shan Allah ya riga da ya bashi.
A sai fura a sai nono.
Uwar kurciya diya ce in an ka bincike gashi.
Jigawa ta kaɗan A motsi.
ga watan tsira ce sama mun mutum suke Da lima.
jigawa ta kaɗan motsi.
Na gode.
Da jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Na lokacin ka ne malam Allah ramma dan modi.
Da jigawa sai da ɗan motsi.
Ni da ƙauyuka ka ba wa kai ake tadi.
A sai fura a sai nono.
Ka zama burucin dutse su sun faɗi.
Jigawa ta kaɗan motsi.
Ya wata ka ce tuntunin mai gurguje lewa.
Jigawa ta kaɗan A motsi.
sai fura a sai nono.
Jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
A yanzu kungiyoyi na jigawa dai da hannunsu.
Jigawa sai da ɗan A motsi.
gudunmawa suke ta shirin za su bai wa junansu.
A sai fura a sai nono.
A shefa naka sai naka suna shirin su dauna su.
Jigawa ta kaɗan motsi.
Gamsu sun amince dan modu dai akwai himma.
Jigawa ta kaɗan motsi. Jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Jam'iyya ta APC ce ta danna PDP.
Jigawa sai da ɗan motsi.
Kawo gwamna malam dan modu za ya dau kofi.
A sai fura a sai Shi nono.
ko ina da sunansa ku bincika a littafi.
Jigawa ta kaɗan motsi.
APC APC ta kifar da yan Da lema.
jigawa ta kaɗan motsi. Da APC.
jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Wasu za su ce akwai lauje ka kama sunan mu.
Da jigawa sai da ɗan motsi.
Mun bi tsintsiya dan delta ku arzikin gemu.
A sai fura a sai nono.
Dan mun bi jam'iyyar Baba Buhari kar ku zage mu.
Jigawa ta kaɗan motsi.
Kasuwa ta sai kuma dan bodina mu ya kama.
Da jigawa ta kaɗan motsi.
APC.
Da jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Gwamnan jigawa bata da Allah ya kare girmanka.
Jigawa sai da ɗan motsi.
Batar rume kalamizu mu yan jigawa sai barka.
A sai fura a sai A nono.
jihar jigawa birni ƙauye badar mun farka.
Jigawa ta kaɗan Kuma motsi.
ka kira mu mun amsa gane ko ba sai gobe.
Jigawa ta kaɗan motsi.
Ibra a sai Da nono.
jigawa ta tsaya ce sababin masu suke lema.
Dan modu gwamna ga kaɗan modu walumi. APC san jigawa dan modu zamu. Badar za ya sauka dan modu za ya bi. Dan mawadu gwamna ga kaɗan mawadu malami. Badar za ya sauka ba ɗan za ya hau. APC san jiga wa ɗan mawadu za mu bi. Kuɗin san tiyar nasara sai in za ya bar gari. Mun gane wake-wake mun gane na gari. Muhalli Umar jigawa mun kare nazari. Duk wasu 'yan canke-canke su ma su zo su bi. Badar za ya sauka ɗan mawadu za ya bi. Malam dan da babu ta a lokacin ka ne birni da ƙauyukan jigawa mu naka ne alamar manoniyar mu kai za ka dangane gwamnan jihar jigawa ba ma ta rarrabi banjar za ya sauka dan da za ya hau aiko da naka zo ka ɗau'una mu zarafi malam umar na bagi ya zo da tallafi birni har ma da karkara babu korafi malam yana da tausayawa ga ɗalibi banjar za ya sauka ba ku zo mu je dan modi ya fito shi kowa ne waje malam umar na maji mu za a gwangwaje mun birni da karkaran mu dan modi za mu bi banjar za ya sauka dan modi za ya hau apc san jigawa dan modi ne gaba a ba malamin kwarai kwararre ya jarraba a yan takarar mu ban gawa a yayi kamar sawa hukun allah umar jigawa sunan shi sa'ibi na gode abin san waɗanda su suke shirye da sai gumi mare ku bar shi ba rabo na yi ga malami malam dan mo da rabbi ya yi shi jarumi kowa da nasa na wadan mo da zalimi bandar za ya sauka bandar za ya hau kayan shago yana da bamban da kamfani shi ciwon hassada ashe in bai da magani tokin jirgi na sama nan dole sai wani matata kala ku lura an yi ta bi da bi bandar za ya sauka bandar za ya hau a jirgi fa za ya tashi kowa ya zo ya hau da yan ba ka yi ka ban gulli ko in ce ka kau jirgin dan modi yan jigawan mu za mu hau apc apc dan modi za mu bi ba da da za ya sauka ba da da za ya hau katangar rodi a zahiri ba da bangara dukan makiya hankali za su gangara idan ta faci a dole sai dai a gungura hanyar da babu ta ku kyale ta karkumi badar za ya sauka dan mota za ya hau da umar na madina ko ko umar na madi malam dan modi yanzu ka zan mujaddadi gwamna ajiga wa rabu kai yayi wa tanadi malam da gwamna kun ji liman da na'ibi ba dar za ya sauka ba dar za ya hau wannan waka da zifi shi ne ya sa a yi shi da bashir dan gumar a daidai da ra'ayi sun sai mu sanar da duka toho da saurayi don mai kishin jiga wadan mota za ya fi ba dar za ya sauka ba dar za dan mota gwamna ga kaɗan mota malami APC san jiga wadan mota za mu bi Bajar za ya sauka dan mota za ya bi Dan mota gwamna ga kaɗan mota malami Badar za ya sauka ba dar za ya hau APC san